Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sarfila Hashim Gumel a sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 11 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. da muka gani ba su kai mutum ɗari ba, muka tambaye shi ina suke. Fada a babban birnin kasar Sudan ya kara muni a jiya Laraba yayin da shaidu suka bayar da rahoton har-harar ta sama. amurka za ta samar da dala biliyan 1.2 a sabon tallafin soja ga ukraine da suka haɗa da na tsaron sama da makamai haka kuma za a ji cewa ƙasar iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane bakwai a gidajen yari biyu da ke wajen birnin tehran jiya laraba kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa bayyanar wani sabon sansanin 'yan gudun hijira a jihar kaduna ya janyo cece ce. wa'inda muka gani ba su kai mutum ɗari ba muka tambaye shi ina suke ce sun tafi neman abinci sai muka fahimci cewa wa'annan mutanen da ake ce ma 'yan gudun hijira ba yau suka zo ba jiya suka zo ba suna wannan gari tun shekara da shuɗe za a ji cewa hukumomin tsaro a jihar kano sun ce suna ɗaukar matakan magance matsalar kwacen waya a hannun jama'a da wasu ɓata garin matasa ke yi a wasu sassa na birnin akwai rindina da nake da shi daban-daban na musamman a ofis wanda kusan saboda rahotanni da koke da muke samu abun jama'a a cikin su suka fita ba da ba ranar suna wannan aiki kamar kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri grace abdi ke gabatarwa amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Faɗa a babban birnin ƙasar Sudan ya ƙara muni jiya Laraba yayin da shaidu suka bayar da rahoton hare-hare ta sama da makaman roka da kuma harbe-harbe a unguwanni da dama. A kudancin Sudan faɗa tsakanin ƙabilu da aka kwashe kwanaki ana gwabzawa ya haifar da fargabar barkewar rikicin wanda akasari a kusa da birnin Khartoum. Dakarun Sudan ƙarƙashin jagorancin janar Abdul Fattah al-Burhan sun kai hari a birnin khartoum da 'yan uwanta biyu wato biranen wato omdurman da bahari a rana ta biyu a daidai lokacin da suke kokarin tarwatsa rundunar sojojin sa kai karkashin jagorancin janar muhammad hamdan da galo da ya yaɗu zuwa unguwannin jama'a da ya riƙe tun lokacin da aka fara faɗa tsakiyar watan afrilu a kudancin sudan babu tabbas ko faɗan da ake gwabzawa a can tsakanin hausawa da ƙabilar nuba ya samo asali ne sakamakon faɗan da aka yi a birnin khartoum irin wannan tashin hankalin dai ba bakon abu ba ne a kudanci da yammacin sudan faɗan na baya-bayan nan a can ya yi sanadiyar mutuwar mutane ashirin da biyar a cewar ƙungiyoyin likitocin ƙasar hukumar lafiya ta duniya ta ce adadin mutanen da suka mutu sakamakon ƙazaman faɗan da aka shafa kusan wata guda ana yi a Sudan yanzu ya zarce ɗari shida, sannan wasu fiye da dubu biyar kuma sun jikkata in ji sanarwar ranar talata. Amurka za ta samar da dala biliyan 1.2 a sabon tallafin soja ga Ukraine da suka da na tsaron sama da makamai. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce batun lokaci ne kawai kafin su maido da zaman lafiya mai dorewa a yankinsu na Turai ga Ukraine. an kashe 'yan ɗan jarida kamfanin dillancin labaran faransa arman soldin da makaman roka a gabashin ukraine yadda 'yan jarida ke tare da gungun sojojin ukraine amurka ta faɗi jiya laraba cewa a karan farko ta aike da wani adadin kuɗi da ba a tantance ba watakila miliyoyin daloli da aka kwace daga asusun bankin amurka na wani hamshakin attajirin rasha zuwa ukraine domin a yi amfani da su wajen yaƙi da mamayar rasha na watanni goma sha hudu. A jiya laraba ne wata kotu ta musamman da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Pakistan ta bayar da umarnin tsare tsohon firaminista Imran Khan a gidan yari na tsawon kwanaki takwas yayin da kuma ake tuhuma shi da wasu laifuka daban-daban na cin hanci da rashawa a lokacin zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar da kuma ƙazaman faɗa tsakanin magoya bayansa da 'yan sandan kwartar da tarzoma. Kan ya bayyana gaban kotuna biyu da aka kafa cikin dare a hedikwatar 'yan sanda da ke Islamabad. Kwana guda bayan kama shi da tsare shi da jami'an tsaro suka yi a wajen wata kotu a wani wuri a babban birnin kasar. An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu bayyana sabon sassanin 'yan gudun hijira a garin karamar don kudansa gundumar kujama a karamar hukumar cikun da ke jihar kaduna ya jawo cece ce tsakanin mahukunta saboda yayin da daga cin garin ke cewa 'yan gudun hijira sun haura ɗari biyar ita hukumar agajin gaggawa ta jihar kaduna cewa take ba su kai ɗari ba ma kuma sun fi shekara a garin saboda haka ba 'yan gudun hijira ba ne ma daga kaduna Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikar ya aiko mana. cikin makon jiya ne dai rahoton samun sabon sansanin 'yan gudun hijira ya bayyana a garin kaduna wanda aka ce gwamnati ma bata san da shi ba 'yan gudun hijiran da mafi akasarinsu ke zaune a gidaje da ke garin marabar ridan kudansa a karamar hukumar cikun ta jihar kaduna dai sun tabbatar wa da muryar amurka cewa suna cikin damuwa saboda hararen 'yan bindiga shi yasa suka tsero don sun hana su sakat adam sule shi ne jagoran waɗannan 'yan gudun hijira kuma ya bayyana halin da suke ciki yanzu muna cikin yanayi an kore mu ne daga gidajenmu an kakashe mana 'yan uwa an kashe mana mataye mazajen ma a kashe sosai dalilin haka da muka gan kisan ya yi yawa ba mu da abin da za mu iya muka ruga a guje muka zo na maraba rido amma gaskiya halin da muke zama yanzu a ci muke ciki yanzu ba mu da wurin zama ba abinci yara da yawa babu makaranta babu ma wurin kwanciya mai kyau domin musamman mu ba mu da wani sana'a sai noma sai gashi yau an kore mu a inda muke noman ba mu da abinci ba mu da abin da za mu iya mu taimake mu da shi muna sauro zuwa gaba musamman future na yara ta yaya za su yi rayuwa yanzu da ce ba makaranta ba sana'a to gaskiya idan har ba mu samu taimako ba ta abin zai zama ma communities da matsala. Wasu daga cikin 'yan gudun hijira musamman dai mata da matasa sun ce akwai buƙatar agajin gaggawa saboda irin matsanancin halin da suke ciki. suna Sunana Tabita Habila, mun fito ne daga Talele. Gaskiya mun rasa yanwa, mun kuma rasa kayaki da dama. Muna roƙo, muna kuma kuka. Ku taimake mu, ku taimake mu. An kwashe mana gidaje, ko mun je ba inda za mu zo. Kaya mun rasa sosai, abinci babu. Cikin garin nan da mun zo, gaskiya wa wahala muna sha mazajenmu babu aiki mataye babu aiki sunana timothy ibrahim yanzu haka muna saya ba abun da za mu ci muna saya gida ba mu da kudin makaranta muna so ku taimake mu ne ba mu da abincin ci ba mu da kayan sawa lala muna kawo roko ga wurin ku ku taimake mu muna son sojoji a garin mu ba mu da wanda zai taimake mu su yi ku daga cin garin marabar ridan kudansan da anan ne waɗannan 'yan gudun hijira ke zama a matsayin mafakarsu mr auta alkali ya ce shi bukatar shi ma ita ce ɗaukan nauyin waɗannan 'yan gudun hijira don mai da su garuruwan su ba ba su abinci da riguna ba. a wannan abin da ke faruwa ba abu ne mai daɗi ba mutane ne wanda 'yan ta'ada suka kore su a wurarensu da dama sun rasa wajen masuguni wasu sun rasa iyaye wasu rasa mazaje wasu rasa 'ya'yansu domin ta'adanci na kinafin ba sa iya zama gonakinsu ko ni ma da nike magana bana iya zuwa daji jama'a da yawa kaɗan kenan da kike gani muna da akamance mutane sun kai wajen biyar a sama da da sun rasa gidajensu amma zuwa a zo a ba su abinci zuwa a zo a ba su kudi zuwa a zo a ba su kayan sa ko kuma gidan zama ba shi ba ne domin jin mutum ya saba inda yake zaman shi lami lafiya a ce an raba shi da wurin bai iya zuwa to ya kasance ana san maka abu kenan yana da wahala don haka a taimake mu inda za a koma gidaje a yi noma lafiya domin gaskiya ba mu iya shiga daji in ka shiga daji za a kama ka za a kashe ka bayyanar labarin samun wannan sabon sansani dai ya sa hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar kaduna ta kai ziyara zuwa garin da waɗannan 'yan gudun hijira ke zaune kuma babban jami'i a hukumar malam muhammad ma'azu muqaddas ya ce a gaskiyar magana akwai alamomin tambayoyin da suka gani game da waɗannan 'yan gudun hijira domin je mun tarar da shi sarkin garin wani mai suna mr auta alkali wa'inda muka gani ba su kai mutum ɗari ba muka tambaye shi ina suke ce sun tafi neman abinci sai muka fahimci cewa wa'annan mutanen da ake ce ma 'yan gudun hijira ba yau suka zo ba jiya suka zo ba suna wannan gari tun shekara da ta shuɗe kuma duk sun kama gidaje a wurin suna haya suna kuma zaune da iyalansu muna da 'yan gudun hijira muna kuma zuwa muna kuma taimaka musu da duk abin da ya kamata to kamar yadda na faɗa ba mu ga mutane sun kai ɗari ba amma mun sa ma'aikatanmu idan waɗanda aka ce ɗin sun je neman abinci sun dawo gidan yasu kuma za mu yi abin da za mu yi matabbatar tabbatar da cewa eh gaskiya ne 'yan gudun hijirar ne ko ba 'yan gudun hijira ba ne. Dama dai har-haren 'yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna ya sabbaba sansanin 'yan gudun hijira a yankunan birnin Gwari, Igabi, Giwa, Zangon Katab da wasu yankuna na jihar Kaduna. sai dai kuma hukumar agajin gaggawan ta ce ita bata san da wannan sabon sansanin 'yan gudun hijira na marabar ridan kudansan da ke karamar hukumar cikin ba a saboda haka za ta ci gaba da bincike don tabbatar da bayanin gaskiya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara Yanzu kuma ga Sarfil ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane bakwai a gidajen yari biyu da ke wajen birnin Tehran jiya Laraba bisa zargin da laifukan magon kwayoyi da kuma fyaɗe in ji wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama. Lamarin da abin da masu fafutuka suka bayyana a matsayin rataya ba ji ba gani cikin makonni biyu da suka gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗi a ranar Talata game da yawan kisa mai firgitarwa a ƙasar bayan wani hukuncin kisa a ranar Litinin inda ta gabata kan wasu mutane biyu da ake zargi da aikata saɓo Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Iran ko IHR ta ce an kashe wasu mutane uku bisa zargin su da laifin magon ƙwayoyi a gidan yarin Gezal Hesar da ke birnin Karaj a wajen Tehran. ya kara da cewa an rataye wasu mutane hudu bisa laifin fyaɗe a gidan yarin rajeshar da ke kajar daga ƙarshe hukumomin lafiya sun yi gargaɗin cewa cutar hanta za ta iya kashe mutane da yawa nan da shekarar dubu biyu da arba'in fiye da cutar kanjamau da tarin fuka da zaɓin cizon sauro idan har ta kasance an ci gaba da watsi da kula da ita hukumar lafiya ta duniya tana bayar da rahoton ta na shekara cewa cutar hanta mai barazana ga rayuwa tana shafar mutane sama da miliyan 350 a duniya tana kuma kashe sama da miliyan guda. A gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Hukumomin tsaro a jihar Kano sun ce suna ɗaukar matakan magance matsalar kwacen waya a hannun jama'a da wasu ɓata garin matasa ke yi a wasu sassa na birnin. A hannu guda kuma masana harkokin tsaro a Najeriya sun fara ba da shawara ga sabuwar gwamnatin ƙasar da ke tafi game da hanyoyin kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro a ƙasar. Daga Kano ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. tun gabanin gudanar da zabukan da suka gabata a najeriya ɓata garin matasa ke barazana ga mazauna birnin kano ta hanyar kwace musu wayoyin hannu musamman a wasu yankuna na birnin walau da rana ko kuma da daddare malam rabi ahmad wani ɗan jarida ne a kano ya yi bayanin yadda wasu bata gari suka so raba shi da tasawar yayin da yake cikin mota. Ina dan tsaya a nan rawun na Isa Karabi nan kusa da Beirut kawai sai wani ya zo gefen mota ta sai ke ce min malam baka gani ka taka ne sai na juya haka kan na ce ni ban taka ka ba ashe ya dauke min hankali su biyu ne ɗayan ya zago ta can wancan kofar kawai sai mutane suke ce min kai sun fa dauke maka waya na kashe mota akan titi na bisu da gudu farkon wani layi a Beirut kawai sai na gansa a zaune a cikin wannan layin suna zaune a wajen su goma kowane na na ce ya bani waya ta nan take na to da shi tiriyan tiriyan na kai shi gurin jami'an yan sanda domin a lalatar da shi a lokacin da abin ya faru da ni ne mamakin yadda muna tsaye a wannan junction din amma mutane maimakon su kawo min dauki su bi su ma su kama su wai su suke gaya min cewa an dauke min wayata idan mutane suna yin kukan kura wani lokacin wallahi tuni an samu saukin waɗannan al'amuran ai sun fahimci mutane gaba daya a tsorace suke a razana suke suna tsoron lafiyar su da haka shi yasa suke cin karansu babu baka sai dai hukumomi a jihar ta Kano sun ce wannan sabon kalubale yana da alaka ta kudda kudda ta'ammali da ababen sanya maye da matasan ke yi abubakar idris ahmad shine kwamandan shiyar kano na hukumar ndlea mai hana sha da fataucin ababen sanya maye a najeriya waɗannan matasa da suke irin wannan mummunan aiki yana da halaka da ta'amali da miyagun ƙwayoyi ko dai su kwace wannan waya da su je su sai da ita domin su samu kuɗin da za su je su sha wannan waya ko kuma sukan kwace wayan ne bayan sun yi nan kas ba sa jin tsoron kowa ba sa tausayin kowa su furo mutane su yi wani abu akwai rindina da nake da shi daban-daban na musamman a ofis wanda kusan saboda rahotanni da koke da muke samu a gun jama'a na su suka fita ba dare ba ranar suna wannan aiki kuma alhamdulillahi na ba da ah, layi na akan ta kwana ga jama'a akan cewa duk wuraren da suka ga irin wannan abu ya faru maza maza su kira mu insha Allah za mu kai dauki hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masana harkokin tsaro a Najeriya ke bayyana hanyoyi ko matakan da ya kamata sabon shugaban najeriya bola tinubu ya ɗauka domin magance kalubalen tsaro a ƙasar baki ɗaya bayan an rantsar da shi a ƙarshen wannan wata na mayu na farko ya dubi tsari na sojojin ƙasa a garan bawul sannan a ɗauko waɗanda ake ganin za a rantsar da su idan ƙur'ani ne a basu in kiristoci ne a basu bible su rantse kada kowa ya je ya sa san ransa abu na gaba shine sai ya dubi order security sojojin sama su ma kaga su ne helper ai to wa'annan mutane tacewa za a yi samu sahihan jami'ai wa'anda a nuna masu wannan shi ake bukata manjo muhammad lawal el yakub kenan mai ritaya abin jira a gani dai shine ko irin waɗannan shawarwari ka iya tasiri ko aka akasin haka musamman la'akari da yadda 'yan najeriya ke korafin cewa ba kasafai shugabannin kasar ke aiki da shawarwarin ƙwararru ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga shirinmu na gaba zawarci bala'i babban bala'i ne sai dai wanda suka ɗanɗana ne za su san cewa babban bala'i ne ba za ki ga ba zawara da ɗa ɗaya ba za ki ga da ɗa biyu ɗa uku to kin ga wani yana tsoron ɗaukan wannan nauyin a kansa duk namijin da yake so na sai dai ya so ni tare da ƴaƴana to a hakan ya kai ga wannan bazawarin shi ma ya janye kafa masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kwanakin baya shirin domin iyali ya haska fitila kan yawan mace-macen aure dalilai da kuma matakan shawo kan matsalar. Sai dai ba mu ɗauki lokaci mun nazarci tasirin lamarin musamman ga ma'auratan da kuma 'ya'yansu ba abinda za mu haska fitila a kai kenan a yau. la'akari da korafin da zaurawa a ƙasar kamaru ke yi cewa suna fuskantar kalubale a fuskoki daban-daban Wakiliyarmu a birnin Yawunde Maimunatu Sado ta tattauna da waɗansu zaurawa mata biyu Habiba da Mariya da zama ambata da sunansu kawai ba inkiya. Habiba ta fara da bayyana tushen ƙalubalen da suke fuskanta. kin san cewa a tafiyar da muke a yanzu ana samun 'yan mataye da dama 'yan mataye suna tasowa musamman mai da ka duba daga shekara goma sha hudu har zuwa sama za ki ga akwai yawancin 'yan mata a tafiyar da muke a yanzu ko da yake rayuwarmu na yau ma a yanzu in kika duba zawarawan masu yawa da gaske sun yawa amma duk da haka ba za ki ga ba zawara da ɗa ɗaya ba za ki ganta ta ɗa biyu ɗa uku to kin ga wani yana tsoron ɗaukan wannan nauyin a kansa duba da ganin cewa wasu zaurawa idan sun fito iyayensu maza suna watsi da waɗannan 'ya'yan ba su ba su kulawa to kai mai neman aure idan ka zo gurin wata bazawara ka same da 'ya'ya to kin ga wannan ma yana iya koran shi manemi mm. saboda yana ganin cewa ga 'ya'ya a gabanta da zarar ya aure ta wani zubin za a ga nauyi wani bangare ɗaya nauyi ya koma kan shi mm. kin ga yana ɗaya daga cikin abin da yake kai ga wato zaurawa ke samun wato cikas kun eh, suke sa ba su samun mijin aure da wuri wani na biyu kuma a rayuwarmu yanzu za ga cewa ana ɗaukan wasu zauraron kamar suna yawo duk da cewa akwai masu yi amma to shi ana haɗawa duka mm. akan cewa dukkanin su yawo suke kuma wato su suke kashe aurensu su ma suke fitowa mm. kin ga wasu maza mazajen a gaskiya suna tsoron aure zawarawa a yanzu. Hajiya Maryam, kin ji dai yadda Hajiya Habiba ta yi bayani a kai. Shin yana daga cikin wato cikas kenan da kuke samu idan kuka fito wajen aure ko kuma mazaje sun mutu batun maganan yara sabida haka wato ba a zuwa neman ku aure. wannan maganan da ta yi gaskiya ne kasancewa na kasance nema bazawara ina da yara guda uku a gaskiya kafin wato akwai wani da ya zo mini har ya kai ga shi kan ma furta mini ya yi ce mini ya yi shi kan zai iya daukan nauyina da yara na ba idan har zan mayar da wannan waɗannan yara gurin wato mahaifinsu shi ya amince zai aure ni ni kuma ganin cewa shi wannan mahaifin nasu ba shi da wato ba mutumin kirki ba ne kuma to yana da za mu iya kamar da a nan faransance muke cewa irresponsible ne kasance na ce ba zai iya ba za a nauyin yara na ba da kuma tarbiyya hmm. shine ni kuma na ce zan rungumi abina duk abin da zai faru duk namijin da yake so na sai dai ya so ni tare da 'ya'yana to a hakan ya kai ga wannan mijin na shi wannan bazawarin shi ma ya janye kafa kasancewa na ki amincewa da bukatan da ya ce mayar da yara wurin wato mahaifinsu a gaskiya akwai muna samun cikas sosai fiye da yadda kuke tsammani domin wasu ma mazajen ɗin da suke zuwa zaka ga sai su ce maka gwaji suka zo yi wani zai ce maka shi e gwaji za a ce maka an zo wato an san bazawara cewa ita ainihin ta ta fito ta riga ta san rayuwar aure zaman wato kwanciyar aure to kin ga wannan yana tare da wato manyan matsaloli man da mu zaurawa muke fuskanta a gaskiya ba abin da ya fi aure idan ka ga cewa bazawara tana waje akwai abubuwan da take fuskanta da dama ko a 'yan matancinka ba ka fuskantar irin waɗannan matsaloli kasancewa suna gani yanzu ai ka fito kin riga kin goge za ki iya kowane namiji za ki iya ɗauka to a gaskiya wannan ya kamata mazaje su san cewa ba dukkanin zaura ba ne suke da irin wannan halayya to wasu zaurawan ɗin ma sun mai da wannan kaman kasuwanci mm. za ka ga wata bazawaran idan ta fito aure tana da kuɗi fiye da yadda kike tsammani tana juya eh da buri da kuma nuna cewa ko kuma idan ka fito kana so ka nuna ma shi mijin da ya sake ka cewa ai gashi ka sanja domin wasu zaki ga cewa a cikin aure sun wahala yanzu idan ta fito za ta nuna wa namijin din cewa yanzu ne fa ba wahala nake yi ba jin daɗi nake yi rayuwan waje ya fi mini rayuwan aure kuma ba haka bane rayuwan a gaskiya babu kamar rayuwar aure a ce da zawarci zawarci bala'i babban bala'i ne sai dai wanda suka ɗanɗana ne za su san cewa babban bala'i ne bala'i ne zawarci to eh, hajiya habiba akwai maganar da wato hajiya maryam ta yi dangane da zaurawa waɗanda suke ba da kansu ba tare da wato ko kuma kamar yadda ta yi magana a kan batun magana zancen ɗanɗano da sauransu hakan ya taba faruwa da ke eh batun wato rashin kamun kai a gaskiya za ki ga cewa ni a gani na shi namiji ne ke fara wato sanya mata bazawara cikin wannan halin saboda a gaskiya za ki ga da zarar mace aurenta ya ƙare za ki ga za ka samu manemai da dama yadda suke laya kofan gidansu na cewa za su aure ta to amma da zaran kin soba wato sauraron su ɗaya bayan ɗaya to za ki ga cewa a cikin ɗari misali za ki ga ashirin ne suke zuwa da maganan aure sauran ɗin dukkanin su akan maganan wato Eh, eh, eh, maganan batsa rashin kunya da sauransu suke zuwa gare ki to za ki ga cewa a gurin mace mai rauni talaka wanda kuɗi yake rinjayarta abubuwan duniya suke rinjayarta za ki ga ita she ta faɗa a cikin wannan tarko zai ki ganta ta so ma yawo misalin kamar yadda na magana ɗazu za ki ga ta rabu da mijinta saboda bai ɗaukan ɗawainiyar 'ya'yanta har ila yau da ta dawo gida bai ɗaukan ɗawainiyar yara to za ki ga cewa da zaran tana gida ita kanta ba ta da aikin ne to sai ki ga cewa shi wannan da ya zo da kuɗi yake ta shi ki ga ta fada a wannan tarkon saboda yana ba ta abin hannu yana ba ta duk abin da take so kuma yana ba ma yaranta to shin bai dace cewa wa'annan mata zaura waɗanda suka samu kansu kasancewa ba duk mace ce take so ta kasance ba zaura ba wasu su yana samun su ne wasu su kuma su suke so ma su bar gidajen aure kamar da kika lissafa to mai yasa yayin da suka fito daga gidajen auren su din ba sa kokarin kama sana'a domin su yi kokari su magance wannan matsalolin da suke fuskanta. A to ai kin ga duk wanda yake da niyan dama kashe auren sa ya fito to dama akwai abu a kansa. Akwai wannan abin a kansa saboda ta fito ta yi rayuwa ne. Saboda a yanzu za ki ga cewa rayuwa ita ce akan gaban mata da dama wanda ya kai ga ko a 'yan mata ce idan mutum bai da kuɗi ba za ta saurare shi ba. Yau na idan mutum bai da abin hannu ba za ta saurare shi ba saboda haka ni na ga zawarawa da dama kamar ni misalin za ki ga cewa ina da wasu kawaye na zawarawa amma za in kika duba rayuwar da suke ciki amma mu a kalilan da mun ki shiga wannan hanyar za ki ga irin rayuwar da suke yafi na yan mata idan baka dage ba idan baka dage baka daure zuciyanka ba kuma baka da imani baka dogara da Allah ba to wallahi sai ka shiga wannan hanya za ki ga abin da zawarawa suke aikata yanzu yan mata ko rabin shi ba ta aikatawa to na biyu kuma abin da yake kai ga wato waɗannan zawarawan shiga wannan hanya za ga tun a aure yau namiji ya hana mace ta yi aikinta ko kuma mace ita kanta tana da lalaci ba ta neman sana'a to kin ga yau idan miji ya mutu ko kuma kika rabu da miji dole zai ki ga wata a wurinta dole ne shi ta shiga wannan hanya domin babu yanda za ta yi wata a cikin aurenta ta rasa iyayenta ta rasa gatanta to yau a ce miji ya mutu ko kuma ta rabu da mutu gidan ta rabu da miji gidan wa za ta to kinga gara ma a ce wata bazawaran tana da iyayenta kamar mu kinga a gidan iyayen mu muke alhamdulillah to amma yau za ki ga mace tun a gidan aurenta iyayenta sun rasu dama daga gidan iyayenta aka kata ɗakin mijinta to yau iyayenta sun rasu gatanta aure ya mutu ga 'ya'ya biyar hudu yau aure ya mutu gidan wa za ta da waɗannan ƴaƴan in ba iyayenki ba wa zai ɗauki miki wannan ke da ƴaƴan ki to kin ga a wannan ma yake kai ga wato mace take shiga wata hanya daban. ba iyakar ta kenan ba idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji yadda wannan lamari ke shafar ƴaƴa da ke tsakanin ma'auratan da suka kashe aure da kuma tasirin lamarin tsakanin al'umma. Muna godiya ga Mariya da Habiba da suka bakunci shirin da kuma wakiliyarmu Maimunatu Sado da ta bada gudunmawa ga nasarar shirin. Yanzu a madadinsu duka da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai su ne duniya. To madalla gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To a takaicen fada babban birnin kasar Sudan ya kara muni a jiya Laraba yayin da shaidu suka bayar da rahoton har-har ta sama da makaman roka da kuma harba-harba a unguwanni da dama. A kudancin Sudan fada tsakanin kabilu da aka kwashe kwanaki ana gwabzawa ya haifar da fargabar barkewar rikici wanda aka sari a kusa da birnin Khartoum. Amurka za ta samar da dala biliyan 1.2 a sabon tallafin soja ga Ukraine da suka adana na tsaron sama da makamai shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce batun lokaci ne kawai kafin su maido da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin su na turai ga ukraine a jiya laraba ne wata kori ta musamman da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a pakistan ta bayar da umarnin tsare tsohon firaminista imran khan a gidan yari na tsawon kwanaki takwas yayin da kuma ake tuhumar shi da wasu laifuka daban-daban na cin hanci da rashawa a lokacin zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar da kuma ƙazamin faɗa tsakanin magoya bayansa da 'yan sandan kwantar da tarzoma. Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane bakwai a gidajen yari biyu da ke wajen birnin Tehran jiya Laraba bisa zargin sa laifukan mugun kwayoyi da kuma fyaɗe. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.